من الشيطان الرجيم سورة فاتحة الكتاب مكية وهي سبع آيات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورة البقرة مدنية وها مئتان وخمس وثمانون آية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهك والسلام عليكم ورحمة الله barkanmu da haduwa a wannan maraice na laraba biyu ga watan ramadan a shekara ta 1442 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da sha hudu ga watan hudu a shekara ta 2021 miladiya mun hada wannan masallaci mai albarka masallacin abbasiya a wannan gari na agege a cikin jihar lagos headquarter mulki ta najeriya a da don gudanar da tafsiri na watan azumin ramadana mai albarka a ƙarƙashin jagorancin uwar mu mai albarka ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna ta ƙasa baki ɗaya reshen jihar lagos kamar yadda shugaba ya riga ya mana bayani ya yi mana shimfiɗa na yadda tsarin karatuttuka za su gudana cikin hikimar ubangiji a shekarun da suka gabata a baya ba a gabatar da tafsiri a irin wannan lokaci a wannan masallaci dan uwa wanda ya gabace ni wajen gabatar da karatu a wannan gari ko a wannan yanki kamar yadda uwar kungiya ta take turowa shine malam Abubakar Abdulsalam wanda aka fi sani da baban gwale Allah ya saka masa da alkhairi ya gaya mun cewa yana gabatar da karatuttuka guda biyu ne akwai karatu na mata da kuma karatu na iyaye maza da kowa da kowa wanda ɗaya akan gudanar da safe a masallacin kulafa urashidin na biyun kuma akan gabatar da shi da daddare to amma wannan karatun wannan shekarar ne za a fara shi to shi yasa za ku ga alaran ma ya buɗe mana karatu daga farkon alƙur'ani da haka za mu fara muna fatan in allah maɗaukin sarki ya ba mu dama za mu yi abin da ya sauka wanda kuma zai biyo bayan mu bayan mun ida to shi kuma ya ɗora ko kuma ya zaɓi inda ya ga dama shi ma ya yi wanda dukkanin alƙur'ani al'umma tana da buƙatar ta san ko ina nasa farkonsa da tsakiyarsa da kuma ƙarshensa to fatan mu shine Allah subhanahu wataala ya samu fara wannan karatu a sa'a kuma Allah madaukin sarki ya kare harasan mu daga fadar kuskure ubangiji ya bamu ikon farta daidai abin da yake so kuma ya dada shi kuma ya bamu ikon aiki da daidai daka ina bawa ƴan uwa shawara mahalarta wannan karatu ga waɗanda suke da littafin Raddul Azhan ila Ma'anil Qur'an na Sheikh Abubakar Muhammad Gumi za su iya halarto da kayan su su rinka bibita domin shi damin dai karatu asalinsa daga littafi yake domin hakan zai taimaka wajen kai ma ka gani kuma yin Allah ya ba da iko kai ma gaba sai ka je ka isar wanda wannan shine asalin da'awar musulunci liyu yuballigha shahid al alaramma ya fara mana karatu daga fatiha fatiha ita ce sura ta farko a cikin alkur'ani mai girma cikin surori guda 114 da aka ita ce ta farko kuma da ita ake farawa fatiha tana da sunaye masu tarin yawa akan ce da ita Fatiha kitab sura mabudin littafi saboda da ita aka fara a cikin alkur'ani to sannan akan gaya mata waɗansu sunayen da dama kamar yadda na faɗa kuma kamar yadda alaramma ya karanta mana muka ji makkiyatun wahaya an saukar da ita ne a makka bisa ga riwayar imamu warsh ko imamu Nafe, wanda warshi ya rawaito wanda da shi alaramma ya karanta mana za ku ji a wajen maliki sai ce maliki da haka wannan riwaya ce to bisa ga ruwayar wannan marwaici fatiha an saukar da ita ne a makka kafin annabi ya hijira ya koma madina shi yasa alaramma ya ce makiyatun wahaya saba'u ayat ta guda bakwai ne amma akwai ruwayoyin da suke nuna cewa fatiha ta sauka ne a madina yanzu da wani mai karatu ko shi kansa alaramman zai karanta da wata ruwayar a madadin ya ce makiya za ku ja ce tun wahaya madaniya ce idan aka ce sura makiya ana nufin an saukar da ita kafin annabi ya hijira ya koma madina daga makka amma baya nuna cewa dolen dole yana cikin garin makkan aka saukar masa amma dai a lokacin bai dai bar makka ya koma madina da zama ba kamar yadda idan aka ce tun wahaya sura an saukar da ita a madina ana nufin bayan annabi ya yi hijira daga makka ya koma madina da iyalansa shi ma hakan baya nuna cewa tabbas lokacin da sura ta sauka kuma annabi yana cikin madina domin lokacin da annabi yake makka ai yi tafiya ya je wasu garuruwan Allah ya fita daga makka ya je da'ifa wanda mutanen da'ifa suka yi masa wauta suka jefe shi suka kisa amsa kiransa akan hanyarsa ta dawowa har ya faɗi ya suma wanda anan ne suratul jinni ta sauka da kuma wani bangare na suratul ahqaf wa in sarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alquran to kaga da suratul jinni da suratul ahqaf dukkanin su makkiyai ne amma ba ana nufin kuma annabi yana cikin makka ne aka saukar da su tun daga farkon su zuwa karshen su ba ina fata an fahimci wannan to haka nan suratul sura in ta kasance madaniya malaman ulumul qur'an suka ce sanin cewa sura makkiya ce ko sura madaniya ce yana sa ka fahimci saƙon da sura take kunshe da shi domin ubangiji subhanahu wata'ala yana da salo iri biyu na magana a cikin qur'ani akwai salon da yake magana da mutanen makka da shi akwai salon da yake magana da mutanen madina da shi domin halayyar mutanen guda biyu ta bambanta a makka akwai kafirai kuma masu taurin kai da haka allah yakan yi magana da su da kalmomi kausasa a madina akwai muminai masu sauƙin kai da biyuwa shi yasa Allah yakan yi magana da su da kalmomi tausasa a makka babu munafurci duk wanda ka ganshi a musulunci a makka da gaske yake babu raba kafa ko dai musulmi ne ko arne a makka haka zaman yake amma a madina an samu kaso uku na mutane akwai munafukai akwai muminai akwai kuma yahudawa shi yasa yawancin surorin madina Za zaka ji ya ayyuhal Lazina amanu za kuma ka ji maganar yahudawa dan a can akwai su a makka babu su to sannan malamai sun sa bawabi wasu ka'idoji da ake iya fahimtar surorin da su guda biyu na daga ciki surorin makka zaka gansu daga jajjerin ayoyi ayoyinsu ba sa tsawo saboda Allah baya da lokacin bata lokaci wajen yin magana da waɗannan mutane kazamai da aka magana ce a guguntule a daddatse haka yake musu magana da ita to sannan kuma zaka ji kalmomin kamar yadda na faɗa akwai kausasawa domin salo na da'awa yana hukunta wani lokaci ayi kaushi wani lokaci kuma a tausasa ya danganta da halayyar wanda kake magana da shi to haka nan idan aka zo madina kuma zaka ga ayoyin suna da tsawo shi yasa ma mafi tsawon aya a cikin alkur'ani ita ce ayatul daini ya ayyuhal ladzina amanu idza tadayantum ya ayyuhal ladzina amanu idza tadayantum بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه نعم وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سبيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ممن ترضون من الشهداء ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يابى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم to duk wannan karatu da Allah ramma ya mana mai tsawo fa aya ɗaya karanta wannan ita ce aqwalu aya fi kitabillah ayar da tafi kowace aya tsawo a cikin Qur'ani to kuma a sura yar Madina take dan haka yana daga cikin alamar da ake gane sura yar Madina ce kaga ayoyinta da tsawo domin ubangiji subhanahu wata'ala anan yana magana ne da masoyansa yana magana ne da muminai da haka yana yalwata harshe wajen maganar shi kansa baya son maganar ta ƙare to wannan yana daga cikin yadda ake bambance tsakanin sura yar makka da sura yar madina ta fuskar ayoyi waccan ayoyinta gajeru wannan ayoyinta dogaye ta fuska ta biyu dukkanin sura yar makka zaka ji ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu a cikinta. saboda a makka babu mai imani da haka kira ake kawai na gaba ɗaya a zo a shiga in banda suratul hajji da kuma suratul nisa'i waɗannan su a cikinsu da kuma wani bangare na suratul baqara din domin akwai ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum to in banda waɗannan malamai suka ce duk sauran ya ayyuhan nasu a surori ɗan makka suka zo kamar yadda duk inda ka ji ya ayyuhan lazina amanu ita kuma a madina take domin a madina ne ake da muminai haka ne in ka ji maganar munafurci a madina ne domin a madina ake da munafukai to haka nan duk inda ka ji kissar annabi adamu da iblis to wannan a makka ne in banda suratul baqara a nan akwai kisar annabi adamu da iblis kuma cewa suratul baqara yar madina ce to waɗannan da ire-iren su ya ya'yan uwa sanin su yana daɗa fahimtar da mu ina qur'ani ya dosa da waɗanne irin mutane yake magana shin suran ma a makka ta sauka ko a madina ta sauka sannan dukkanin surorin makka ba za ka ji ana shar'anta shari'o'i a cikinsu ba sai dai wa'azi da kira zuwa ga imani amma idan ka ji maganar sallah ka ji maganar azumi ka ji maganar zakka hajji to wannan a madina ne dan can an riga an shiga to don haka nan kuma sai a zo a yi aiki da abin da aka shiga din da haka wannan sura tana daga cikin surorin da malamai suka yi saɓani gane da batun saukarta ita suratul fatiha wasu sun ce 'yar makka ce wasu sun ce 'yar madina ce to me ya jawo wannan saɓanin idan muka kalli waɗannan ƙa'idojin da muka faɗa ta wata fuskar za mu kalli cewa suratu fatihatul kitabi makkiya ce domin mun ce gajartar sura alama ce ta gajartar aya alama ce ta surori ɗan makka sai surorin fatiha gajajjeru ne alhamdulillahi rabbil alamin kaga aya daya arrahmanir rahim biyu maliki yawmiddin ko maliki yawmiddin uku kaga waɗannan gajajjeru ne to amma idan muka ce kuma yar madina ce ta wani bangaren ta dauki siga ta surorin madina domin mun ce surorin madina suna da dogayen ayoyi to ita ma daga ta an samu doguwar aya shine ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim dallin duk a wajen wasu malaman aya ɗaya ce kaga kenan ta dauki wani kaso ita ma na sifofin yan Madina malamai suka ce abin da yasa aka yi sabani akan ta duk da ba ita kadai bace da yawa idan kana bibiyar tafsiran malamai duk inda suka zo farawa a farkon sura sukan yi bayani makamancin wannan ko dai a ce sura ta sauka a makka wasu ce ta sauka a madina irin wannan saɓanin yana faruwa malamai suka ce dalilin da ke haifar da haka domin da yawa daga cikin surorin ƙur'ani ko ayoyinsa wasu ba sau ɗaya suka sauka ba sun sauka ne sau biyu sura tana iya sauka ta kuma sake sauka da haka magana mafi inganci game da suratu fatihatul kitabi shine ba sau ɗaya ta sauka ba an saukar da ita a makka kuma saboda muhimmancinta aka sake saukar da ita a madina domin duk lokacin da kaga sura ta yi irin wannan sauka ba sau ɗaya ba yana nuna tana da wani muhimmanci na musamman kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dangane da ita suratu fatihatil kitab ita ce sura mafi daraja cikin surorin alqur'ani ba wata surar da ta kai ta suka ce domin dukkanin sakon da qur'ani ya kunsa yana cikin suratul fatiha kamar ita ce introduction na qur'ani duk a al'adar marubuta duk mutumin da zai rubuta littafi to yakan yi maka takaitaccen bayani akan manufar da littafinsa ya kunsa saƙon da littafinsa yake so ya isar suka ce to san manufar da ƙur'ani ya kunsa da saƙon da yake so ya isar duk tana cikin fatiha kamar shine introduction shine gabatarwa shine shimfiɗa suka ce kuma a cikin fatihar ma a cikin aya biyu tak ko aya ɗaya tak iyaka na abudu da kuma iyaka na sa'in aya biyu kenan kwata-kwata abin da Allah yake so ya isar mana a cikin alkur'ani kaɗaita shi da bauta da kuma yi masa bautar to wannan kuma ya takaita a cikin sakon suratul fatiha a cikin na abudu wa na nasta'in hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa cewa ko wani daga cikin sahabbai yake ba da labari yace wata rana muna zaune a Madina tare da Annabi sallallahu alaihi sallam kawai sai muka ji ƙara kamar ta an buɗe ƙofa irin wacce ta daɗe ba a buɗe ba irin ƙofar ƙarfe ɗin nan in ta daɗe ta daɗe ba a buɗe ta ba in aka zo buɗe ta za ka ji ta yi wani kuka ƙarƙaƙaƙa haka na buɗewar ƙarfe suka ce daga sama muka ji ƙarar muna tare da annabi muka ɗaga kai mu ba mu ga komai ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kun san menene wannan ƙarar muka ce a'a ba mu sani ba yace wata ƙofa ce a sama aka buɗe ta ba a taɓa buɗe ta ba sai yau tunda Allah ya yi sama da ya ja ta ya rufe ba a taba bude ta ba sai yau sannan wani mala'ika ya sauko shi ma tun da Allah ya yi shi a sama bai taba zuwa duniya ba sai yau sannan wannan mala'ika an turo shi ne ya zo min da waɗansu haske guda biyu haske na farko shine suratul fatiha da haka shi yasa Allah subhanahu wataala yake gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan gori gori irin na ni'ima walaqad atainaka sab'an minal masalih walaqad atainaka من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين Allah ya ce wa laqad haqiqa ka mun baka saba'an minal masani sab'an mai aya bakwai minal masani na daga surorin da ake yawaita karatun ita ce suratul fatiha cikin surorin da ake yawaita karatunsu a qur'ani babu surar da ta kai fatiha domin ita suratul fatiha ita ce surar da ko mutum ba zai karanta komai na qur'ani ba a wuni in dai musulmi ne zai sallah to mafi karanci ya karanta ta sau goma sha bakwai domin sallah ba ta yi wa sai da suratul fatiha wasu raka'o'in in ka karanta fatiha ma ba sai ka kara da sura ba to da ka kowane musulmi in dai zai yi sallah ko da baya nafila iya ta farilla to a kullum sai ya karanta fatiha sau goma sha bakwai domin salloli guda biyar adadin raka'o'insu in ka dunkule baki ɗaya goma sha bakwai ne asuba biyu a zahar hudu la'asar hudu kaga an samu goma magariba uku sha uku isha hudu an samu bakwai kaga sha bakwai kenan to kaga kowane musulmi a ce ya karanta sau goma sha bakwai wata surar wani sai shekara bai karanta ta ba amma wannan kullum kowane musulmi namiji ko mace zai karanta sau sha bakwai to akwai surar da ta kai wannan shan karatu shine ma'anar almasani wanda ake yawaita karanta shi an gane ko bisa ga tafsiri mafi rinjaye na malamai tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga tabi'ai akwai wasu surorin ma da ake yawaita karanta su amma dai ba su kai wannan ba kamar qul huwallahu falaki da nasi ana wuridin su bayan sallah ko da yaushe a karanta a zikirin safiya a karanta a zikirin yammaci a karanta a wajen kwanciyar bacci a karanta amma duk da hakan in ka tatkata su karanta suratul fatiha ya fi su yawa to shine Allah yake gaya wa manzon Allah wannan abin da yasa aka ci mata saba'an mai aya bakwai zamu zo mu ji saboda ayoyinta bakwai ne Allah ramma ma ya faɗa makkiyatun wahaya saba'u ayat ayoyin ta bakwai ne duk da lissafin ayoyin akwai sabani amma ijma'i akan bakwai ne wannan ya tabbata duk malamai sun yarda cewa ayoyin Fatiha bakwai ne amma shin daga ina zuwa ina ayoyi bakwai din suka kammala ta wannan akwai sabani dangane da lissafi gwargwadon ruwaya waɗansu malaman sukan irga bismillah daga cikin ayoyinta saboda ya tabbata cikin hadisin ummu salama da ta ce annabi yana karatu ne aya aya daki daki dan a fahimta dalla dalla shi yasa in kana so ka kidanya ayoyin da annabi ya karanta ko a sallah ne zaka iya dan ya kifu ala ru'usil ayi dukkan aya in annabi ya zo yana tsayawa to da zata gwada misali sai ta ce yana farawa bismillahir rahmanir rahim sai ta irga ta a matsayin aya ɗaya alhamdulillahi rabbil alamin aya biyu arrahmanir rahim aya uku maliki yawmiddin aya hudu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in aya biyar ihdinas siratal mustaqim aya shida siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin aya bakwai amma akwai maruwaitan da suke ganin fatiha a bismillah ba aya bace a cikin suratul fatiha da haka lissafin kamar yadda Allah ramma ya karanta da haka lissafin yana farawa ne su daga alhamdulillahi rabbil alamin daya الرحمن الرحيم بيو مالك مالك يوم الدين أكو إياك نعبد وإياك نستعين هدو اهدنا الصراط المستقيم بير صراط الذين أنعمت عليهم شدا غير المغضوب عليهم ولا الضالين شيني بكوي أما وجه رواية تفرقو تندق اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين دي آية ديكي ذاك دي آيو ينتقو دا بكوي malam yake cewa ina nufin malam abubakar mahmud gumi allah ji kansa da rahama ya ce ikhtalafar ruwatu marwaita sun yi saɓani fi kauni suratul fatiha makkiya game da kasantuwar suratul fatiha shin a makka aka saukar da ita ko sai a madina sai ce fafi bi ma'ana abin nufi annaha nazalat ba'da al-hijra aw hiya min as-suwari allati takarrara nuzuluha wasu ce ta sauka ne bayan hijira wasu kuma suka ce a'a ta sauka kafin hijira kuma ta sake sauka bayan hijira daka tana daga cikin asuwarun lati ta karrara nuzuluha surorin da sauka su ya maimaitu ba ɗaya ba ba sau ɗaya ba ya kai sau biyu malai ce li asbabin mukhtalifa saboda wasu dalilai waɗanda suka aka saba a kansu wahiya ita suratul fatiha sab'u ayatin ayoyinta guda bakwai ne bil ijma'i bisa ga haduwar malamai lakin sai dai mallam yu'addil basmalata aya waɗanda ba sa kirga bismillah a matsayin aya to su a wajen su siratal ladina an'amta alaihim har izuwa an'amta alaihim aya kenan to sannan kuma wa ghairul maghdubi alaihim ila dhalin ayatun ukhra wa man addaha aya wanda kuma yake kidan ya bismillah a matsayin aya ce a cikin suratul fatiha fa kulluhu shi a wajensa tun daga ihdinas siratal mustaqim a tun daga siratal ladina an'amta alaihim har zuwa ghairil maghdubi alaihim waladdallin indahu ayatun wahida a matsayin aya ɗaya ce a wajensa malai ce walaha asma'un kathira suratul fatiha tana da sunaye masu tarin yawa da ake gaya mata na farko akan ce da ita al-fatiha mabudi daga fataha yaftahu fa huwa fatihun wa hiya fatihatun ana nufin mabudi malaiti liftitahil kitabi biha saboda da ita aka bude surorin alqur'ani da ita qur'ani ya fara an gane ko wa ummul qur'ani kuma ana kiranta da uwar alqur'ani an gane ko malaiki li shumuliha ala jami'i ma'ani alqur'ani wa ulumihi saboda ta kunshi dukkan sakon da qur'ani yake so ya isar da dukkan ilimin mukansa da ka shine ake kiranta da ummu idan aka ce ummu shine matattarar abu kamar yadda uwa take tattare danta ta dauke shi a cikinta kuma ta rungume shi a jikinta aka ce da ita ummuhu to haka qur'ani sakon da yake kunshe da shi fatiha ta tattara a cikinta kuma ta rungume da ka sai ta zama ummul kitab uwar littafi alkitabu ana nufin alkur'ani ta sannan mala ce wa suratul hamdi kuma ana kiranta da suna suratul hamdi surar yabo ga Allah domin ta fara da lafazin alhamdu da yawan surorin qur'ani za ku ga ana ciro musu sunayensu ne daga cikinsu surar da aka yi magana akan bakara a cikinta sai aka kira ta da suna suratul baqara wa iz qala wa iz qala wa iz qala إن الله يأمركم an tazbahu baqara to kaga wannan yasa aka sa mata suratul baqara saboda ambatan baqara yazo a cikin ta suratu ali imran saboda ambatan ali imran yazo inna allaha astafa inna allaha astafa adama wa nuhan ala ibrahim wa ala imran ala alamin suratul nisa'i an kirata da suran nisa mata saboda ambatan mata a cikin ta wa atun nisa'a النساء صدقاتهن نهلة سورة المائدة وإذ قال عيسى ابن مريم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء سورة الأنعام ومن الأنعام حمولة ومن الأنعام حمولة وفرشا سورة الأعراف وعلى الأعراف وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم سورة هود وإلى آل أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون haka da za mu ɗauka daki-daki har ƙarshen ƙur'ani kowace sura sai kaga sunanta daga jikinta aka ciro mata kuma ba ijtihadi ne yasa aka ciro ba a'a Allah subhanahu wata'ala shi ya gaya wa annabinsa sura kaza sunanta kaza kuma dalilin saboda akwai suna kaza a cikin surar shi yasa muka dauko muka kira ta da wannan sunan dan mutane suke gane ta to da haka ita ma suratul fatiha ana ce da ita suratul hamdi saboda ta fara da alhamdu an gane ko shine malai yace na daga cikin sunayenta kuma akan ce da ita suratul hamdi wa suratul salati kuma akan ce da ita suratul salati surar sallah sallah dai da muka sani saboda ai sallah ba ta yiwa sai da ita wani bangare ne ita na rukunin sallah kuma saboda ya tabbata cikin hadisin muslim hadisin abu huraira hadisi kudusi ubangiji subhanahu ta'ala da kansa ya ce qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini na raba sallah kaso biyu tsakanina da bawa na mai sallah ma'ana duk mutumin da ya tashi yana sallah to sallan nan gida biyu ake rabata wani kaso na sallah magana ce ta Allah shi ta shafa yabo ne gare shi da kirari a gare shi wani bangare na sallah addu'a ce bawa yake yi da neman bukatu da haka wannan nasa ne shine ubangiji yace idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala hamadani abdi wa idza kalal abdu arrahmanir rahim qala asna alayya abdi wa idza kalal abdu maliki yawmiddin ko maliki yawmiddin قال الله مجدني عبدي وإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما فعل ذاك haka sallah take kalmar sallah anan malamai suka fassara da cewa suratul fatiha ake nufi shi yasa aka kira ta da suratul sala domin Allah ya ce qasamtu salata na raba sallah baini wa baina abdi tsakanina da bawana kuma da ya tashi bayanin kasan sai ya karanto fatiha yana warewa wannan nawa ne wancan na bawa ne wannan wani nawa ne wani na bawa ne na fata an gane to da ana kiranta da suna suratul sala to sannan ana kiranta da saba'ul masani kamar yadda Allah ramma ya karanta mana cikin ayatul suratul hijri wa laqad ka sab'an minal masani war ruqya ana kiranta da suna da sunan suratul ruqya surar tofi surar neman tsari surar da ake karantawa mara lafiya a tofa masa a ruwa ya sha kuma ya samu sauki hadisi ya tabbatin sahih al-bukhari hadisin abu sa'id al-khudri wata rana annabi ya aiki sahabbai dan su je wani abu suna tafiya sai yunwa ta dame su a hanya to sai suka wuce ta garin waɗansu kafirai sai suka ce roƙe su suka ce ku taimaka mana da abinci mu matafiya ne muna cikin halin yunwa mu ya kare sai suka ce ba za mu ba ku ba tunda ku addinin ku daban namu daban to ana cikin haka sahabbai sun juya za su bar wannan gari sai aka yi sa'a wani ƙwaro mai dafi sai ya ciji sarkin garin ko kunama ko dai wani abu makamancin haka ko maciji duk abin da mutanen garin suke da shi na jike-jike na gargajiya wanda suka gada iyaye da kakanni suka jika wa sarkin suka bashi amma bai warke ba sai suka ce a kirawo yancan bakin tayu a wajensu a samu magani to sai aka je aka kirawo sahabbai da suka dawo sai mutanen garin nan suka ce musu sarkinmu ne wani ƙwaro mai dafi ya cije shi gashi dafi yana ɗaukarsa kamar zai mutu kuna da magani sahabbai suka ce eh muna da magani amma sai in za ku biya suka ce to me za mu biya ku suka ce za ku biya mu tumakai arba'in suka ce mun yadda in ya warke za mu biya sai suka ce to ku kawo ruwa ko suka kawo ruwa sai ɗaya daga cikin sahabban nan sai ya karanta suratul fatiha ya tofa a wannan ruwan sai ya bayar sai aka ba sarkin ana ba shi sai ya warke to amma wannan abin sahabbai sun yi shi ne bisa ga ijtihadi dan a lokacin annabi bai koyar da su wannan ba kuma gashi aka kawo tumakansu arba'in aka cake musu aka ba su sai suka ce to kun ga abin nan mun yi shi ne saboda ijtihadi domin sau da dama wahala tana sa mutum kwakwalwarsa ta buɗe shi yasa a yau bincike ya tabbatar 'yan afirka sun fi kowa kwakwalwa da dukkanin kasashen da ake shan wahalar rayuwa saboda wahala take sa a yi ta kere-kere duk ƙasan ma da ka ji yau ta yi fice wajen kere-kere wahala ta sha sai daga baya da ta ji daɗi kuma sai ta gyare abinciccika da yawa a ƙasar hausa yunwa da wahala ta sa aka gano su cin tafasa cin zogale cin lansir iyayenmu yunwa ce lokacin da aka yi yunwa yar gusau amma yanzu duniya ta dawo kuma ana ta cewa akwai magani a zogale akwai kaza amma da fa yunwa ce ba abin da zai kai mu cin zogale a da amma da muka ji uwar bari yunwa sai kaga ana ta nemo abinciccika ana gwadawa ana ganowa to da haka sahabbai su ma wahala ce a wannan lokacin da yunwa ta sa suka gano kimiyya da fasaha ta yin magani da fatiha to amma lokacin da aka ba su abincin ko aka ba su tumakan guda arba'in sai suka ce to kun ga wannan abin tun da ba mu yi shi da izinin annabi ba kar mu ci mu koma madina mu je mu gaya wa manzo Allah ga abin da ya faru to shine da suka koma madina suka gaya wa annabi kaji kaji yunwa ta galafaita mu mun nemi a ba mu abinci an hana mu a ƙarshe aka zo aka nemi magani a wajen mu muka karanta fatiha kuma aka dace aka sha aka warke kuma gashi an ba mu tumakan mu guda arba'in ya zani sai manzo Allah ya fashe da dariya dan farin ciki domin kai ne yanzu ka koya wa ɗalibinka ƙera musulla daga ƙera musulla sai shi kuma kwakwalwarsa ta buɗe sai ya ƙera fatanya sai ka ji me sai ka ji daɗi ashe wannan ɗalibin mai kwazo ne to shine sai manzo Allah ya ce da sahabbai wa ma yudrikum annaha ruqya ya sanar da ku cewa wannan sura ana magani da ita sai manzo Allah ya ce iqsimuha bainakum ku raba wannan tumakan tsakaninku in kun ci kun ci halak wadribu li ma'akum sahaman ni ma a kaso da ni daga nan ne malamai suka ce ana kiranta da suratul ruqya surar da ake tofi da ita a sha a warke kuma ko yanzu kai baka da lafiya ko wani naka bayi da lafiya ka samu ruwa mai tsafta ka karanta suratul fatiha ka bayar aka sha insha Allah za a warke in ka ga ba a warke ba ɗayan uku ne ya faru ko dai shi wanda ka ba din bai imani da abin ba wani lokaci shi magani rashin yadda da shi yana hana masa yin aiki ina fata an gane ko kuma kai wanda ka karanta din imanin ka bai kai ka karanta Allah ya saurare ka ba domin ko da aya addu'a ce ko kuma wata addu'a ta tabbata daga annabi mutum na iya yi Allah ya ƙi karɓa. saboda shi Allah yana da sharuɗan karɓar addu'a na daga cikin su kada kai wa Allah gaggawa shi yafi karfin ai masa gaggawa manzo Allah ya faɗa a hadisin Tirmidhi yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal Allah yana karba wa ɗayan ku addu'a amma da sharadin kare gaggawa yaqulu qad da'awtu wa qad da'awtu lam yustajab li yace nayi addu'a nayi addu'a ba karba ba to sai Allah ba za mu karba ba mu zaka ba wa lokaci to haka nan na daga cikin sharuɗin ya zama mutum yana kokari wajen cin halal in dai abin da zaka ci kana kokarin ka san daga ina yake na tsarkakakkiyar dukiya ce halal ne abin da zaka sha tufafin da zaka sa gidan da zaka zauna to wannan yana sa da kayi addu'a Allah ya karba Maza Allah yace a hadisin Bukhari hadisin Abu Huraira sun zakara ar-rajula yutilu as-safara agbara aghbara ya yadayhi ila sama ya rabbi ya rabb wa mat'amuhu haras wa mashrabuhu haras wa malbasuhu haras wa ghudhiya bil haram fa anna yustajaba idan mutum yana cin haram duk addu'ar da zai Allah ba zai saurare shi ba domin inna allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba inna ya yataqabbalu allahu minal muttaqin to sharadi na uku kuma ko ya zama cewa abin ba a yi shi bisa ga yadda shari'a ta koyar ba wannan akwai matsala ko maganin bature ne an yadda abu kaza magani ne amma in ka sha shi ba ta tsarin insurrection da aka baka ba to ba dole maka magani ba yanzu banalin totalin kodin asalin su duk magani ne amma wanda suke shansu a yau su bugu suyi kwaya hankalinsu ya fita sun sha su ne ba bisa ga ka'idar da likita ya bayar ba to in ka likita zai baka ka'idar magani in ka sha bisa ga ka'idar yayi maka amfani in ka saba ka kasa ganin amfaninsa to ina kuma ga Allah ai shi fi cancantar ya baka ka'ida in ka kiyaye ta ma amfani in kuma ka ki kiyayewa ka gani a Allahnka to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da suratul fatiha kan cewa magani ce sannan kuma ya tabbatar da sunanta na suratul ruqya yace wa ma yudrikum annaha ruqya da haka malai yace ana kiranta da suratul ruqya surar da ake tofi da ita wan nur kuma ana kiranta da suna nur haske wanda qur'ani baki ɗayansa ana kiransa da suna haske ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum anzalna ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina wa kadhalika awhayna إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم الله يقول وكذلك هكذا auhaina ilaika muka yi wahayi zuwa gare ka ruhan na rai min amrina na umarninmu kalmar ruhu a nan ana nufin ran da da shi gangar jiki ke rayuwa duk gangar jiki tana bukatar abubuwa guda biyu don ta rayu na farko tana bukatar rai na wahayi sannan kuma tana bukatar abinci da mutum zai ci abinci ya ci abinci zai rayu rayuwa ta gangar jiki amma ba zai rayu rayuwa ta rai ba shi yasa dabbobi suna rayuwa rayuwa ta rai kafirai suna rayuwa rayuwa ta rai amma ba sa rayuwa rayuwa ta ruhi ta ruhi ta gangar jiki kenan to da haka Allah subhanahu wataala ya ba mu rai iri biyu wanda za mu rayu da shi ran da zai raya mana gangan jiki ta hanyar abinci ran da zai raya mana ruhin mu wanda shi kuma shine wahayin Allah shine alqur'ani shine Allah yakan kira shi da rai ruhan min amrina rai na umarnin mu ma kunta tadri mal kitab kafin saukar qur'ani baka san meye shi ba walal iman baka san meye imani ba Allah yana magana da annabi yana magana kuma da kowa domin ba dan ta hanyar wahayin Allah ba da ba mu san ba da ba mu imani ba ubangiji ya ce walakin sai dai ja'alnahu nuran walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi min nasha'u min ibadina sai dai shi ƙur'ani mun sanya shi ya zama haske wanda da shi muke shiryar da wanda muka so daga cikin bayinmu wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kuma lalle kai kana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici haka nan Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane qad ja'akum burhanun min rabbikum hakika hujja ta zo muku daga wajen ubangijinku wa anzalna ilaykum nuran mubina mun saukar muku da haske mubinan wanda yake a bayyane shine alqur'ani to qur'ani shi kansa haske ne to sai kuma aka sake kiran fatiha ita ma da suna haske saboda ai duk sakon da qur'anin ya dauka fatihar ta kunsa da haka ita ma haske ce tunda qur'anin ma haske ne kuma sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a wancan hadisi da na karanto mana na budewar kofa a sama da saukar mala'ika manzo Allah ce an kawo masa haske guda biyu haske na farko suratul fatiha ba a taba kawo wa wani annabi wata sura makamanciyar ba a cikin attaura ba kamar fatiha alinjila ba kamar fatiha a zabura ba kamar fatiha wannan haske ne da Allah yake banci manzo Allah da shi to sannan sai kuma aka kawo masa waɗansu surori guda biyu amaran qur'ani sune suratul baqara da suratul ali imrana wanda waɗannan su ma haske ne mai zaman kansa manzo Allah ya kwatanta da dokin da ake yi da su da irin dokin da banda yayi sabuwar amarya yake yi da amaryarsa to da haka yace ana kiranta kuma da suratul nuri sura haske to sannan wa du'a ana kiranta da sura addu'a domin da yawa daga cikin addu'o'i zaka samu a ciki akwai suratul fatiha kuma musamman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce, duk wanda zai roki wani abu a wajen Allah to yayi wa Allah kirari babu ka kirarin da ya kai ka karanta suratul fatiha domin suratul fatiha ita ta kunshi dukkan yabo da kirarin da ya dace yi wa Allah da ka in so samu ne duk lokacin da za ka yi wata addu'a da farko ka karanta fatiha ka yi yabo ga Allah sannan kai salati ga manzo Allah ka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala barkwanci domin ka yi masa abin da yake so ka yabi daɗayinsa, to sannan sai ka shiga addu'a ka in kai haka babu abin da zai hana Allah ya baka sai dai in ka karya wata wata ka'ida ko wani sharadi manzo Allah wata rana ya ga wani mutum zai yi addu'a kawai sai ya fara Allah ba ni kaza ba ni kaza sai manzo Allah ya ce ajila haza wannan yayi Allah gaggawa kamar kai ne ka zo kofa eh, ka zo gida saboda dokin san ka shiga gidan kawai sai ka haura katanga kamata ya ka tsaya a bude maka kofa ka shiga lafiya wa'atul buyuta min abwabiha ka zo gida ta kofarsa to in kana so ka je wa Allah ta kofarsa inda zai karɓe ka hannu bibbiyu ya biya ma bukata to farko kai masa shimfiɗa da yabo da kirari sannan kai masa share fage da yaban bada ɗayinsa to sannan kuma sai ka gabatar da bukatarka da haka ana kiranta da suna addu'a saboda ita ce surar da ake so a fara addu'a da ita to sannan ana kiranta da munaja surar ganawa da Allah domin duk mai sallah yana ganawa ne da Allah to kuma duk mai sallah kafin ya ce komai sai ya fara da fatiha da haka ana kiranta da sura ta ganawa da ubangiji malai ce lima fi zalika min munasabat saboda duk wannan abin da aka faɗa akwai dalilai da yasa haka idan ka koma cikin al-itqan fi ulumil qur'an na imamu suyuti ya kawo duk waɗannan sunayen na suratul fatiha kuma kowane sura sai suna sai da ya faɗi hujjasa da dalilinsa malai cewa asma'u suwari ka sani sunayen surori wa tartibuha da jeranta su daga wancan sai wancan tauqifiyun alan naqali anin nabi sallallahu alaihi wasallam an samo shi ne daga manzon Allah kai tsaye ba wani malamin musulunci da ya rada wata sura suna ba wani malamin musulunci da ya sanya wata sura a wani waje a Qur'ani tun daga kan sahabbai har yau duk inda kaga wata sura take a Qur'ani annabi ne ya ajiye ta kuma shi ma mala'ika Jibril ya ce masa anan zaka ajiye ta kuma shi ma Jibril ya ce haka Allah ya ce a ajiye ta da haka asalin aikin na Allah ne da aka ce suratul Fatiha Allah ne ya sa mata ba wani ba ta zo a farkon Qur'ani Allah ne ya ajiye ta ba wani ba duk da zaka ji a wani lokaci wasu malamai sukan kawo kamar yadda yake a rubuce ta fuskar riwaya a ce Qur'anin sahadiwa ne shi da sura kaza ya fara yanzu kamar Qur'anin Abdullahi dan Mas'ud shi a ƙarshe babu suratul falki da suratul nasi yace saboda shi bai taba jin annabi ya karanta su a matsayin qur'ani ba shi ya dauka annabi yana karanta su ne kawai a matsayin addu'o'in neman tsari to amma duk sahabbai suka ce mu kuma annabi ya karanta mana su a matsayin qur'ani to kaga dan abdullahi dan mas'ud shi bai rubuta ba baya nuna babu domin ilimi kogi ne wani zai san wani abu wani ba zai sani ba wanda ya sani hujja ne akan wanda bai sani ba kamar qur'anin sayyidina ali domin shi ma yana cikin sakatarorin manzo Allah shi kuma da ikra ya fara ya lura da cewa ai ikra ce ta fara sauka ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana zuwa karshe to cewa an fara karanta ikra baya nuna kuma ita ce farko domin kamar yadda na sha buga misali shi qur'ani littafin waraka ne littafin shirya ne kamar mu dauka cewa wani katan chemist ne to a ka'idar chemist duk lokacin da mutum ya zo neman magani a wajen mai sai da magani a kemis ba ka cewa magani na kantar farko za a baka tun da shi ne a farko a'a cutar ka za ka faɗa shi kuma mai kemis shi zai kalli wace iriyar cuta take ka, kuma maganinta a wata kanta yake ta yi maganin a kanta farko yake ta yi a kanta karshe ta yi a kanta tsakiya gwargwajen cutarka kuma ba baka cewa yau tun da ka ɗauko min magani na kanta tsakiya ni ba zan sha ba na kanta farko nake so A'a. da haka Allah subhanahu wataala da ya kalli matsalar al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga matsalar su gaba daya tana cikin karatu inda za su yi karatu za su fita daga kowace matsala to shi yasa sai fare mana wahayi da karatu da karatu ake sanin Allah da karatu ake sanin manzan Allah da karatu ake sanin yadda za a bauta wa Allah da karatu kai mutum yake sanin shi kansa ma waye da karatu mutum ya bambanta da dabba da karatu mutum yake jin daɗin rayuwa duk wata wahala da kaga ana sha a duniya jahilci ya kawo ta in aka yi ilimi za a fita daga dukkanin wata wahala ta rayuwa in ka ji ana faɗa tsakanin ƙabila wance da ƙabila wance me ya jawo jahilci ya jawo inda ilimi kowa zai san haƙƙinsa kowa zai zauna da ɗan uwansa lafiya to da haka ƙololuwar matsalar al'umma manzo Allah ita ce karatu shi yasa Allah ya fara mana wahayin karatu cewa da wahayin karatu aka fara baya nuna cewa kuma karatun nan shine yazo a farko a jerin abubuwan da Allah ya tsara na Qur'ani suratul fatiha ita ce a farko ina fata an fahimci wannan da haka suratul fatiha da dukkanin sauran surori yadda ka gansu a qur'ani haka suke nizamin su tauqifi ne alal naqali haka Allah ya ce haka annabi ya ce shi yasa dukkan mutane suka haɗu a haka a yau da wani zai zo ma ya saba shi zai zama bako shi zai zama bako kuma abin da zai baka mamaki a yau duk kwarewarka duk iliminka da zaka ka ɗau wata aya a ƙur'ani ka kai ta gaba ka jawo ta gaba ta dawo baya wallahi sai kaji abin ya yi maka bambara kai ba an ce da namiji hajara yanzu da za a ce da kai alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim haka tsarin yake to sai ka zo ka ce ni ba haka zan fara ba arrahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ihdinas siratal mustaqim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in maliki yawmi sai kai kanka kaji abin wani ba yadda ya kamata ba to haka Allah subhanahu wataala ya so al'amarin ya kasance kuma yanzu duk ilimin ka da zaka zo yaro dan islamiya kai irin wannan ta juyetan na canja ayoyin qur'ani da surorin sa sai ya ce maka ba haka bane yanzu yaro dan karami wanda aka koya masa suratul fatiha a makaranta kai a matsayin sa na baba a matsayin ka na baban wanda ka san fatiha kan yazo duniya da sama da shekara 20 ka jawo shi ka ce zo mu karanta fatiha kana fara bayan bismillah ka ce ihdinas siratal mustaqim alhamdulillah zai ce baba ba haka bane ba haka bane saboda haka Allah yake so tsarin ya tafi sai ya sanya wa kowa ma ya ji hakan ne da haka kada wani ya zo ya rude ka wata rana ya ce to ai suratul fatiha ai ta zo a farkon qur'ani amma ai ba ita aka fara saukarwa ba sai ka ce mu haka muka gada iyaye da kakanni tun daga annabi da sahabbai har izuwa Allah maɗaukakin sarki nizamuhu tawqifiyun wa tartibuhu tawqifiyun ala naqali da haka ba sahabbai bane suka tsara haka manzo Allah ya tsara haka da koyewa jibrilu daga ubangijin daukaka mala yace wai yuqaddaru fi awwaliha akan kaddara a farkon suratul fatiha kalmar qulu wannan ta fuskar tafsiri kenan ta fuskar tafsiri alhamdulillahi rabbil alamin ana kaddara fadin qulu ku ce ku ce alhamdulillahi rabbil alamin domin Allah ne yake so bayan sa su yabe shi sai ya fara yaban kansa dan ya koyar daka a wajen bayani malamai sukan ce akan kaddara ku ce alhamdulillahi rabbil alamin daka akan kaddara fi'ilin qulu alhamdulillahi rabbil alamin an gane ko malai ce yunasiba awwalaha abinda yasa saboda hakan yayi daidai da farkon surar wa wasadaha kuma yayi daidai da tsakiyar surar domin a farkon surar ko baka kaddara qulu ba a tsakiyar sura za ka ji inda maganar ta koma ta wani ba ta Allah ba domin da ka zo ihdinas siratul mustaqim ihdinas siratul mustaqim didda Allah ne yake faɗa amma yana hakaito magana ce ta bayansa an gane ko domin in ka zo fassara ihdin ka shiryar da mu ta farki madaidaici Allah ne zai ce ka shiryar da mu ta farki madaidaici ko wani ne zai ce masa wani ne zai ce masa dan qur'ani a cikin sa akwai magana Allah wanda shi ya faɗa akwai kuma maganar waɗansu wanda ya hakaito mana sun faɗa to amma dai dukkaninsu maganar Allah ne sai dai wancan magana ce ta hikaya magana ce ta wani ya ce shi kuma Allah ya isar ina fata an gane me Allah ya ce alarma alhamdulillahi rabbil alamin hmm. arrahmanir rahim maliki yawmiddin bayan bismillah wanda ita bismillah akwai ta a farkon kowace sura a ƙur'ani in ban da sura ɗaya ita ce suratul tauba suratul tauba babu bismillah a farkonta ba a rubuta suratul bismillah a farkonta ba hadisi ya tabbata cin mustadrak na imamul hakim daga Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas ce musa habbai ba ma gane sura ta kare za a shiga sabuwar sura lokacin da ake wa annabi wahayi sai in mun ji ya fara da bismillah kenan wannan ya nuna a farkon kowace sura manzon Allah da kansa ya tabbatar da bismillah da haka alaran ma a farko ya karanta mana bismillah shi yasa imamu Shatibi a cikin Hirzul Amani wa Wajhu Tahani littafin da aka fi sani da ya yace wa basmala baina suratayn bi sunnatin rijalun namauha diryatan wa tahammula wa basmala baina suratayn sun yi basmala tsakanin kowace sura bi sunnatin dan koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce rijalun mazaje makarantan qur'ani diryatan wata hammula sun yi hakan ne ta hanyar a'a ne namauha wanda suka rawaito hakan diryatan a ilmin diraya wa tahammulan da kuma ilmin riwaya ilmin diraya shine a koya maka matanin abu ilmin riwaya a koya maka sanadin abu ma'ana da sanadi ya tabbata a farkon kowace sura in za a fara karatunta za a yi bismillah da haka manzon Allah yana yi sahabbai suna yi haka abin ya gangaro har izuwa kanmu sura kadai da za a fara ta babu bismillah ita ce suratul tauba kamar yadda na faɗa malamai sun tsari juna ilimi me yasa a farkon suratul tauba babu bismillah wasu ka ce li annaha bis sayfi nazala kamar yadda imamu biyu din ya faɗa saboda ita suratul tauba ta sauka ne ana tsakiyar yaki ko kuma ana tsakiyar ɗauki ba daɗi tsakanin annabi da munafukai shi yasa babu maganar sallama babu maganar bismillah babu maganar lalima magana ce kawai ta wuta wuta وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين haka magana ce ba ta zaman lafiya ba magana ce ba ta tausasawa ko ta lalima ba to amma duk da haka malamai masu kwakwa da lalibe suka ce kowace sura a Qur'ani tana da bismillah duk da ita ma taubar babu bismillah ta a farko amma an saka mata bismillah ta a namli shi yasa namli ita bismillah ta biyu ce bismillah ta farko da kuma innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim wani yanki ne na aya a cikin suratul naml saka ce wannan bismillah ta tauba ce da ba a saba aka biya bashi a can amma nan wata kwakwa ce kawai ta malamai to Allah rama ya karanta mana bismillah ita bismillah ana yin ta a farkon karatun qur'ani a farkon sura kuma ana so a duk lokacin da mutum zai fara wani abu mai alkhairi yayi bismillah da yawan abubuwa manzo Allah yakan fara da bismillah misali in zai kwanta bacci yakan ce bismillahi allazi bismika allahumma amutu wa ahya kaga addu'ar kwanciya bacci farkon da bismillah hakanan idan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama zai ci abinci yakan ce bismillah in zai sanya kaya yakan yi bismillah in zai fitar da kaya yakan yi bismillah to wannan in zai shiga gida bismillahi walajina wa bismillahi jina. in zai fito bismillahi tawakkaltu ala allahi wala hawla wala quwwata illa billah zai shiga ban daki bismillahi allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith bismillah tana yawan maimaituwa a bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai akwai bambanci tsakanin bismilloli na addu'a da bismillah ta karatun qur'ani bismilloli na addu'a ba a karasa ar-rahman ar-rahim yanzu idan mutum zai ci abinci ba zai ce bismillahir rahmanir rahim sai dai bismillah anan kawai ake tsayawa in zai shiga gida bismillahi walajina ba zai ce bismillahi rahmanir rahimi walajina ba amma a ta qur'ani ita ta zo da cikakken jumla na arrahmani da kuma arrahim ba din farkon bismillah suka ce ba'ul bada'a ce ana kaddara ai abda'u bismillahi ko bada'atu bi bismillahi na fara da sunan Allah me amfanin farawa da sunan Allah duk wani shaytani in ka fara al'amarinka da sunan Allah to zai guje ka ba zai iya ka ba Allah zai baka tasiri da ikon da za ka yi masa kwarjinin da ba zai zo inda kake ba shi yasa manzo Allah yakan ce bismillahi allazi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim da sunan Allah da in dai da sunansa to wani mai cutarwa a sama ko a ƙasa baya iya cutarwa kalmar Allah ana nufin sunan Allah wanda suna ne tushe daga cikin sunayen Allah mai girma da ɗaukaka duk wani suna da ka sani na Allah bayan na Allahu ne na Allahu shine tushe shine asali shi yasa malamai suka ce ba a ɗora Allahu akan wani suna amma kowane suna na Allah shi ana iya ɗora shi akan Allahu misali cikin suratul hashari ubangiji ya ce huwallahu Allahu allazi Huwallahu allazi la ilaha illa hmm. alimul ghaibi wash shahada hmm. huwa ar-rahmanur rahim هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون نعم هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ubangiji subhanahu wataala yace huwa Allah shine Allah kaga sai fara da Allah shine asalin sunan yanka na Allah huwa Allah allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahadati rahim kaga arrahmanur rahim yanzu dora ake akan Allah arrahmanu الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى duk inda za a fara sai an fara da huwa Allah huwa Allah allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa shahada huwa arrahmanur rahim huwa Allah allazi la ilaha illa huwa al-khaliqul bari huwa allazi la malamai suka ce ba zai yi ka zo ka ce huwa rahmanu Allahu ba huwa al-maliku Allahu huwa al Allahu huwa muminu Allahu huwa al-khaliqu Allah sai dai huwa Allahu ar-rahmanu huwa Allahu ar-rahimu huwa Allahu al-khaliqu huwa Allahu al to sannan kalmar Allahu ma'anarta shine al-ma'budu bi haqq abun bauta da gaskiya an ciro ta ne daga alaha ya alahu abada ya abadu قال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه قوم فرعون اعتذروا موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون وكان الملأ ينفادا سكفدا من قوم فرعون نا جماعة فرعون suna ziga fir'auna suka ce a tazaru musa yanzu ranka ya daɗe za ka kyale musa wa qaumahu da mutanansa banu isra'il li yufsidu fil ardi su bata gari wai tauhidi shine bata gari a gwamnatin shirka irin ta fir'auna wa yazaraka yayi maka tawaye wa alihataka qira'ar jumhur a qira'ar abdullahi dan abbas wa ilahataka ai wa ibadataka domin idan mun karanta da qira'ar jumhur an yi wa fir'auna tawaye an yi wa iyayen gijin fir'auna tawaye to fir'auna ya yadda akwai wani ubangiji ne ba shi ba aiki ta yi ana rabbukumul a'la وقال ya يا أيها الملو ما علمت لكم من إله غيري فرعون تاي ya يكو mutanen garin Misra ma alimtu lakum min ilahin ba ku da wani Allah fa ni da haka shi Abdullahi ɗan Abba zai ce qira'ar wa alihataka daidai ɗinta a tafsiri shine wa ilahataka da haka daga alaha Bima'ana abada ya alahu ya abudu ilahun bima'ana ma'abudun daga nan aka samo sunan Allahu ma'ana Allah shine abin bauta da gaskiya da cancanta da shi shine bismillahi da sunan Allah abin nufi abun bautan nan wanda ya cancanta a yi masa bauta da cancanta duk wanda ba shi bayan an bauta masa to ba da cancanta aka bauta masa ba da zalunci aka bauta masa to sannan shine arrahmanu mai jin kai kalmar arrahmanu shima shi suna ne na Allah arrahimu shi ma suna ne na Allah kuma sifa ce tasa arrahmanu da arrahimu da an ciro su ne daga arrahamatu jin kai to sai dai Arrahamanu ala wazani fa'alan wanda yufidul imtila wal mubalaga yana nuna cika da kuma isa duk wanda aka kawo sifarsa ko sunansa ala wazani fa'alan yana nufin cika da birin kasa kamar abashan wanda ya cika da kishirwa jau'an wanda ya cika da jin yunwa gazaban wanda ya cika da fushi ala wazani fa'alan to haka rahman wanda ya cika da rahama ubangiji ya cika ya batse da rahama subhanahu wataala sunan ar-rahman yana daga cikin sunayen da kafiran makka ba su yarda da shi ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a sulhul hudaybiya da yace sayyidina ali ya rubuta bismillahir rahmanir rahim suhail ibn amr wakilin quraishawa sai yace agoge ar-rahman ba mu san waye ar-rahman ba shine Allah subhanahu wataala yace wa kadhalika arsalnaka fi ummatin qad khalat وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تامرنا وزادهم نفورا وكذلك أرسلناك في أمة وكذلك أرسلناك في أمة قد سلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن الله وكذلك سبو دهك نيمة أرسلناك مك أيكيك في أمة زواج وتأل أمة kada khalad min qabliha umamun kafin ta an yi wasu al'ummomin litatlu alaihim allazi auhayna ilayka dan ka karanta musu abin da muka yi maka wahayi saboda me wahum yakfuruna birrahman su basu yadda da arrahman ba suna musun sunan arrahman shi yasa Allah a karshen suratul isra yake da su qulidu ullaha aw du'ur rahman awi da urrahman ko ku ce arrahman ayyan mata da uku wanne kuka kira sunan Allah ne kuma shi kuka kira falahul asmaul husna kuma yana da waɗansu sunayen ma bayan waɗannan Al-Husna mafiya kyau to dan ka arrahman shi ma sunan Allah ne ubangiji madaukakin sarki ce bismillah ka fara da sunan Allah arrahmani mai rahama wanda rahamar ta cika taburin kasa a tattare da shi arrahimu kuma wanda yake sanwa waɗansu rahamar yake sadar da ita gare su malamai suka ce kalmar arrahimu alawzani fa'ilu sifa ce wacce take nuna ta'adiya tashin wani abu daga wani waje zuwa wani waje suka ce dan Allah ya bambanta kansa da bayinsa bayi sukan samu kansu a wani hali zaka samu wani yana da tausayi a karan kansa ko kuma mu ɗauka kyauta wani yana da kyauta shi a karan kansa amma bai da abin kyautar da yawa zaka ji wasu suna cewa kai da wane ne yake da kuɗin wani da an ji daɗi saboda ya fi shi halin kyauta wani kuma zaka samu yana da abin kyautar amma marwaci ne bai da kyautar to shi Allah yana da kyautar kuma yana da abin kyautar sabanin mu mutane wani yana da kyauta ba abin kyauta abinda ake cewa wai ga biki amma ba zanin daurawa wani kuma yana da abin kyautar amma bai da halin kyautar to shi Allah ar-rahmanu ne ma'ana akwai rahamar sannan ar-rahimu ne kuma yana ba da ita ga wasu kamar yadda ya faɗa wa rahmati wasu a kulle shai halin lalina ya ta rahmati wasu a kulle shai hmm. fasa a tubu ya ta ƙuna wa yutu na zaka ta na hunbi a yaci Allah ya ce wa rahmati wasu a kulle rahmata ta yalwaci ko da ko ina kowa da kowa babu wani a duniya da baya cin rahamar Allah sawa'an mumini ko kafiri sawa'an wanda ya yadda akwai Allah da wanda ya ce ma ba Allah yana cin rahamar Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah yana da rahama ɗari ne amma rahama ɗarin nan kwaya ɗaya ya turo duniya da wannan kwaya ɗayan ne uwa take jin tausayin ɗanta da wannan kwaya ɗaya ne hatta dabba duk da rashin hankalinta idan ɗanta ya shiga ƙarƙashinta zai sha nono sai kaga ta ɗage kafa ba za ta taka shi da kofato ba manzo Allah ya ce in aka je lahira wannan rahamar kwaya ɗaya ta duniya Allah zai ɗauke ta ya haɗa da casa'in da da ya aje a wajensa ya ba wa muminai su shiga aljanna Allah ka samu a ciki shi yasa babbar kyautar da Allah zai wa muminai bayan ya sa su aljanna sai ce to daga yau na yadda da ku ba zan yi fushi da ku ba har abada to an gama shine waridwanun minallahi akbar Allah ya yadda da kai to ya mafi aljannar da ya saka domin fargabar ɗan aljanna bayan ya shiga aljanna to fakar wata rana a ce in fito to sai Allah ya ce ka kwantar da hankalinka ba fita magana ta ƙare a ƙarshe ya yan uwa akwai malaman tafsirin da suke ƙoƙarin su ce rahamanu ana nufin mai jin kai ga kowa da kowa rahimu kuma mai jin kai ga muminai kaɗai duk da wannan magana akwai ta a cikin littattafan tafsiri to amma magana ce wacce ta saba wa zahirin alkur'ani kalmar ar-rahman sai suke rahmanud duniya amma rahimu rahimul akhira rahamanu duniya mai jin kai a duniya wanda kowa zai ci arzikin sa ko kana son sa ko baka son sa ko ka yadda shi ko baka yadda da shi ba amma an je lahira to sai mu'mine kadai wanda suka yadda da shi su za su ci arzikin sa suka kafa hujja da fadin Allah madaukin sarki wa kana bil mu'minina rahima wai Allah ya ce shi mai jin kai ne ga mu'mine sai amfani da kalmar rahim kadai to kalmar bil mu'minina rahiman ba ta nuna rahimiyarsa ta keɓanci mu'minai domin a wata aya cikin suratul hajji wa yumsiku sama an taqa ala ardi illa bi iznihi inna allaha bin nasi la ra'ufur rahim kaga nan kuma sai amfani da kalmar nas nas ya shafi mu'minai ya shafi kafirai kuma nan ma sai ce rahim da haka dai malamai suka ce da arrahmanu da arrahimu dai kawai sifofi ne na Allah kowa yana cin rahamarsa amma kamar yadda ya faɗa a lahira to wannan kuma sai ga muminai Allah ka sa mu ci rahamarka a duniya kuma mu ci ta a lahira Allah madaukin sarki ka nufe mu da imani na kwarai ka raya mu da shi ka kashe mu da shi mun tsaya akan Fatiha bismillah in Allah madaukin sarki ya kai mu darasi na gobe sai mu maimaita farkon sura abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu lada wanda muke kuskure Allah ya fi mana Allah ramma zai ce mana da addu'a sai mu tashi sallu ala nabi